الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da ke a wannan filin da kuma yan uwana ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi muna wa juna mu maraba da ya zo a wannan farfajiya a kwamitin hawaiyo a ƙarƙashin kulawar cibiyar sabai a nan tabbato ثم كنت أشرف الأعوام أفضل أهل البيت والصحابة ثم أمرت لن يكون لما سنة a wata-wata zuwa wannan gari na tabbato da kuma kawun da tabbato domin wa'azi da tunatarwa a kan yawan yau da gobe idan ba kuma cewa wanda duk da suke gabata an gudanar da da mun gayyato malamin sunna wanda zai shi ma ya gudanar da lacca da kuma wa'azi ya gudanar da mu da Allah mai girma da ya da shi a nan ah, Malam Ali Muhammad Salim daga garin malamin mu ne wanda ya karatu a jami'ar islamiyya ta madina kuma ya zo a najeriya yana gudanar da wa'azi a nan cin garin mu na najeriya da kuma kamar da wajen najeriya da baɗai to yawanci iko allah da so ga ga shi gayyar da zuwa ga farfaɗo za a gabatar da wa'azi a nan gobe kuma kamar yadda aka ce da safe a sa'a da masala a ruwa sannan kuma sai kawai biki idan aka kai kuma gobe da dare ba haka abin da malam da wasu da ba ko amma ba ba ko saboda haka ne a da kuma duk sauran jihohin to yau tabbatar da kai ya kai da zama ba ko waɗannan abubuwa da zai tattauna a kai da babban malamin ya fito farfesa abin da runga babbar domin kenan zai muna bayani a kan abin wannan malami zai tattauna a kai da kuma fa'idodin da za mu samu a baya insha Allah dama rashin iso wani da ne ya sa aka ce tsaddama mutane zai su fara jin sauki na tashi kafin magani to mun gode wa Allah da ya kawo da mara lafiya zan yi tare da kuma magana a kan da kulluwa a saurara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وعلى مسلمين إلى أن نقل نمسرنا أقول بخير السوريات domin ya haɗa biyu da kuma gayyato wasu malamai na nesa lokuta yana da yana abin da suka haɗa biyu a hawan ina nika kyakkyawar godiya ɗaya daga cikin Duk da ba Allah Allah ya daga abin haske na da addini addu'a ya kamata a yi mata san tarayya da shi ko kusa da kore ka wanda an samu abin da ba a bukata na mutuwa kan cikin da cin malamai ai a fara sai an yi kirkilatin ko a kaɗin kan da kamar wani wata da ke kulle yawon mutum da yin fata da addu'a ta alkhairi da masu kiran mu zuwa da shari'a na biyu abin da ya tsara kayata ta ta da ya ta ba ta ta shi ne malamin malam mansur ya fara da hawa yana da rikici har ya kai dai ba da gane ka bai kawai na kwanne ba kulle yau ciki ake kuma sai allah na kawo na ake cikin rajin da hasken da yau shakka da an ga malami na yawan su ta suna rikici a duniya da ke nema da an samu bayyana sai kuma ta ake da kake da kayan muryar yau ake nema a cikin an cewa ne da ɗan zamani na karatu Allah ba su matakin da ko ina kada hannunsa ba a ce ya tsara. Kuna da ɗauki wannan wa'adin sigar abin da zai shiga abin da ya samu na tsirinsa ko kuma na ɗaukar nari har Allah ya tsara. A ce sai zai kokarin ya zama ya kwanta da wani canza a wani ba wani abu ne kuma mutum ne gare bari ƙari mai godiya na ya yi karatu wurare da yawa sudan da madina a iya sani na ba wani shekara da bai zo da wani malami a hukunsa ba wani karatu wani biyo da san Allah ya maka wata baiwa to zai kawo wannan baiwa daga wannan muna fata Allah ya kawo da zai Allah ya kawo ba mu son abin ya tsaya gare shi yana da abokan karatu suka karatu da yawa da ba su da da la'ayi suna ɗauki irin wannan matakin idan mutum ya kai kuma yau kuma mutum kawo masu na wajen da ko ya kawo a kai da ko ta koma kamar yadda aka sanda da a cibiyar jihadi da a cibiyar jihadi ya karatu da jihadi ya kai koya na amana godiya da ya kokari ya zuwa da fara na mana aliyu ya wani asira yau da al'ada da ɗan adam ya ga yi sai mu rubu bayanan da ya kamata a ce ko mu ya ta ko wasu abubuwa ne mu dawo da dadi hadisi a wani bayani ma ko alaka ma falaka ma falaka imani ma ko da ta sai da ka tsaya a halaka imanin da ya wuce na biyu ya wuce na uku sai ka kafa wuce ganin irin wanda ka take yi anan ina fatar a yi kokari a kiyaye abubuwan nan da bana a yi da wasu bayan bayan kuma muhimmin abu ne da aka ji malami da fasawa kan hadisi yana wata ruwa a samu dama a dan rubuta malamin kan ce ɗaura abu da bidiyo ba ɗan ba ne hajjiwa da aka yi ma'a zuwa wuri amma idan aka rubuta abu da hannu to akwai hikima da Allah ya ba da ba kowa ya saba yayin da rubuta abu da hannu wace maka ita ko kurra nan sai ka hawo kurra hikima ce ba wa'ayi na ba ma ne bane ba ne kana cikin tunani kawai sai ka hanki ta wani rubuta sai ka tuna kaza ka rubuta amma wannan ba kuma ta amma idan ka rubuta kana cikin rubuta ka rubuta ka gyara

hadisi su zai su faɗa ina sun ce yi bayanan da kuke ma ya da wani a kuma da bai ba abin da ke bukata da sai kan samu yan uwa musamman matasa almajirai da Allah ya da an mai kasan akwai amma an da ko da an da ka baya ba da da ne da da a kuma irin ba da zai ana kasa muna a fata samu lokaci shi ma ya kai su mara masu da bikin a lokacin su ta mara aliyu a zai zai kai Allah ya kara mata alheri kuma Allah ya kara mata alheri sannan kuma shi biyu mace kuma irin wannan a kara da ko da a kuma goma ne ko da a kaɗi ne a nuna Allah Allah ya ke kuma Allah ya ba mu yi a iko ne da kuma mutum ne Allah dan wanda yake ba a bani wasu dokoki da za a yi ba amma yanzu dokoki da kama ya zama da kan suna da mutu cewa idan ana wa'azi ni ka harba ya kawo rubu da ba ka da ka yi hakuri kar ka fi kawo ka ba a kan da ka zo da baki za a je da iya wanda amka nan domin da aka ce ma za a yi suna daga dana har kajin ɗayan dare ba za a ƙara kamar na mutu da kuma da hankali ba za a karɓar da ba za a kasa abin da ya shafi فكيف حديث مالا عليه يعني أباك يوجد بعد عمدا إن شاء الله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina gode ma Allah ma da kusanci da ya nuna mun da wannan lokaci a wannan gani na mu shi a wannan ranar juma'a goma sha hudu ga watan jima'a da haka a wannan shekara ta dubu ɗaya da dubu da talatin da ɗaya ranar da daidai da ashirin da takwas ga watan mayu a shekara ta biyu da goma ne a cikin gaskiya na yi godiya da Allah maɗaukakin sarki da ya nuna mu wannan lokaci na yi godiya da Allah maɗaukakin sarki da ya nuna mu ɗan uwa masu tarin yawa waɗansu kakanni waɗansu iyaye waɗansu abokanai da zai cewa kusa yana da kalli ba a cikin da kuma wasu Allah ta halaye tsara da alkhairi mun je da yana musu a kan wasu kuma alhamdulillah sun tafi sun bar bayan da haske ba su ba bayan da ba mun samu bayan a kai da ayar su shi ma farfesa wannan shi ne kai haduwa da shi ta farko a bayan ta a wannan ne yana biyu da shi ta kama bayan al'adu sosai da sosai da malam ya faɗi gumsa a ɗaya da gaba na kai ina biyu da sosai da ta kama bayan al'adu sahun da taba amma da cewa mawai ko ku za a kuma take ko yana da ta zama da wani mutum ne Allah ta ala ta ta da alheri wannan muhabbata Allah ta ala ta ta da alheri Allah ta ala ta ta da alheri kuma ita da Allah musulunci ya ta gaba wasu su rike wasu su rike wasu su rike nan sai da yau da fata ta taru ta yi da ta. idan ka zama da mutum ko ko a wani guda sai da kullum mana daidai da abin da muke so a wani wasu sun da wani kwamari wani sun ce da wani kwamari zai ga alhamdulillah an samu a kare a tsakanin da wani abin da mata shi yau wannan na kula da wani kusa ita ce bayanin abubuwa guda bakwai waɗanda mahaifin Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce su waɗannan abubuwan yau masu haifar da Sake zama zana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farin da kaya Allah ta'ala ya tuno shi domin yi wa mutane bayani tsantsar abin da yake daidai domin su shi da tsantsar abin da yake ba daidai ba domin su guje shi Allah ta'ala ya kare mishi salati wannan hadisi wanda ya tara wannan abubuwa guda bakwai hadisi ne da aka zo na waje ne cewa a cikin sahabbai wane ne aka zo na waje na abu da aka zo na waje ne cewa da ba kai mu gani domin mu san kai kan wani mutum ba a ba a an gane wani da kyau dan da kuma yana zuwa yana cirewa abu da yana ya zo yana hadisi da gaske sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske mun da hadisi imamu hadisi ne da yake da biya magana da ma imamu hadisi imamu bukhari imamu bukhari ya kawo wannan hadisi a kitabul wasaya باب من أن الآيين الذين يأخذون أموال اليتامى ظلما إنما يأخذون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أتكلم عن الباب الإمام البخاري يقول يوم الحديث بسلالة سرية جدا حسوا أبو هريرة على الآلة الآلة مشركة أبو هريرة fitaccen sahabi da yake baya bukatar dogon jama'a ya shirinta a shekaru na ƙarshe ƙarshe da umar na Allah sallallahu alaihi wasallam ana ba shi ya ce shekara goma sha uku maka ba da aka zo madina aka shekara goma ba duk da goma aka yi shi yana su ba wasu da yawa sun wuce mishi yana su wannan ya sa da ya karɓi musulunci sai ya yi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi a cikin kawai an gano domin abubuwan da yawa sun wuce shi

yadda cewa magana kira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce ijtani usaba al munfa ma'aikata Allah kira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa ku yi nesa da su nesa can can can ba ku kusa ba domin na ɗari ijtira a yaren larabci lafazi ne da ake amfani da shi nisan da abu da za mu yi da kan ma da yake musulmi Allah ta yana cewa fasdin gurin sa da auta wasdin gurin su aka alim su da auta gogaci magudanci gogar gumaka kafin tare wannan ne da ake su masu ma'aninsa haka ake bayan da su da wasu ne a biyar cewa wasu ne wani ne a nan da musulmi saboda ka wani ɗan abin da maza a wasu zama ya amfani da shi ya ce ijtani musar amurka ku nisanci abubuwa a bakwai masu halakarwa lalle na babu ne wanda yake ɗaya daga cikin abubuwa a waɗanda kada ka kuskura ku haɗa hannun da shi balle ne ce za ka kauce mishi ta ce ɗaya hanyar ba ta zama ɗaya ba ta yaya ma za ka wuce kenan garin zuciya da yake cikin da ta haka mashi kada ana da aiki lalacewa ke saboda waɗannan abubuwan guda bakwai lalle mai hatara sosai da sosai a kansu da ma ta yana kira da yanzu ana tabbata a yanzu ce kun nisanci abubuwa a bakwai sai ta haɓar ma'aikin Allah suka ce wa ma gunna ya rasu da ba ya ma'aikin Allah waɗannan abubuwa a bakwai ne waɗannan a shanewa ma da duka kuma ya haɗa wanda ba sani ne. har da ruwa a gari da hajiya ta musu kuri da ci abubuwa a gari sai suka tambaya da abubuwa a gari ta hajiya ya ce abin da mutum yau wani ta waya amma a ce za a bayar da ruwa mu tambaya kawai da karɓa a haka ba ya zama da wadatar mamala sun wasu na su ke ba وهناك يرسلون على قبول الله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن شهر العالم بكارنتي يسألونك عن الأدلة ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن العلم يسألونك عن الجماع وقل يكتبها بالنفع فإن الواقع صفصفا حدث عشراوي كذا على تقول الله صلى الله عليه وسلم لم تبقى تبقى لم تبقى تبقى سيري تبقى وهم تسلم وهم تشيل وهم جاهز كذا بالنواني وزي تنبيه ولا يرى ومجرد ما كان هذا زي الجواب سيدي إنه غير وهذا أمس التفضل يدل على التفضل هذا أمر عليه أسئلة أقول لك أنا ما أعرف شيء هذا التفضل لأنه يتبين عن الدنيا الإسلام أنا الإيمان أنا الإحسان أنا الساعة أنا عرف الساعة لأنه ما يعرف شيء أعتقد من السائل ṣé wọ́n máa sọ pé ṣe àwọn ọmọ ṣùgbọ́n náà ara ẹ̀yìn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àtàkùn ìgbàlá tó kù sí lọ. Tọ́pẹ́ ìgbà àwọn àgbẹ̀ ìyàwó ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́gbọ́n sí lọ. Wọ́n lọ tọ́pẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ní wọ́n sì ṣẹlẹ̀ sí. Ìjọba ń bá ẹ̀kọ́ náà. Sàbẹ̀ tó ṣe yẹ́wọ́ fún ọ̀rọ̀ ìlà àbúgbọ̀ ọkọ̀ ìjọba ìlà. Ṣé àwọn ọ̀sùn? Láwọn Ìjọba ṣe é lórí rà. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق نظرة وأكل الربا نظرة وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات والغافلات المؤمنات وقذف المحصنات المؤمنات والغافلات نظرة أعطوا بجارة ما دام أنا إلى أنت أنتم أنا استفدت على إيش يجب أن تسجلوا waɗannan al'amuran suna halakarwa waɗannan abubuwan guda uku ba wasu kaɗai da suke halakarwa waɗanda ba su ba ba ba halakarwa a waɗannan su ne na gaba gaba wanda ke kowane ɗaya daga cikin su in mutum ya yi kasa zai ce ne wani sai mutane a wani wani domin da yana kan kuma yana sanin zuciya ya yi ba كلا والرمى على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني قال علم الدنيا أي الاستعادة رسول الله أرسله فلما جاءهم أعلم لهم قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض فالقوة التي تلك عليك وصف ما كان الكلام الذي أنا استفدت عليه الشرك بالله شرك على شرك الله شرك الله هو يسأل شرك الله Ilimin da ta hada da ya kuma da shirka, mutum ya zama wanda ta hada a cikin tare. wannan al'amari ne mai halarwa sosai da sosai shi ya sa Allah ta yi bayani a wuraren masu tarin yawa a kan wannan yake cewa wa bidullah wa la tushriku bi shay'a wa bidullah da bauta wa Allah ta'ala shi kai wa la bi shay'a sai ku hada da kowa da kowa wannan ayar cikin ayoyin da za yi cewa ayoyin da kuma da haka ayoyin da haka haƙoƙin guda goma sai ka fara da haƙin da ala shi na farko wa ullaha wa la tushriku bihi shay'a haka ta yi cewa wa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu alla ta'budu illa iyyahu kai ko da ko ba shi ayoyin masu yawa a kan haka mutane su yi shirka suna da tarin yawa sosai sosai kada wanda annabi isa alaihi salatu wassalam wannan da yake mabiya kiristanci suka kakare a kan cewa shi abu bauta ne tun yana da rai sai ya ke rai su ya ce ya bani isra'ila abudun wa rabbi wa rabbi wa rabbi wa rabbi inna wa man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة وما وراء النار وما يكون من الأصحاب يجي يا كل بني إسرائيل يا كل إسرائيل كوكا مالا وين يجي شيني كوكا شيني أبو بوكا يا أبو بوكا شيني أبو بوكا يا أبو بوكا يا أبو بوكا يا أبو بوكا يا أبو بوكا ألا يا عرب الجنة بيشي ألا يا عرب الجنة بيشي yana hada bautar Allah da ta wani wannan babu shi ba a tana Allah ta sani to sai da kan in ya mutu yana yi saboda illa haka ba a ga mutum ya rufa shi gaba wanda ya mutu yana wannan da kan aiki haramun ne ga rufa shi gaba ma ga da ne والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من قرى إلا إذا تبين لهم أنهم صالحين ma kana min nabi bai taɓa kasancewa da annabi ba ko bai taɓa kasancewa da kowane annabi ba domin an ce a tafiya a tafiya وهي تفسير العموم وأن تفيد الجملة بالعموم في الجمل والمراد والعليم بيتبقى كسم شيء رقوقا لأنني بقى أن يستثمرون بشركين annabi wanda zai amu da waɗanda suke imani annabi da waɗanda suke imani su roƙa mushrike ba a bayan sun mutu ko da waɗannan sun zama dangin su ne na kusa idan ku manta ba abin bayan wanda ya bai wa manzon Allah na su da kariya yake cewa da faɗi ya fata ba duk abin da ana da halayen umarce shi ya tsaya musu wa hum yarhauna anhu wa hum yarhauna anhu وهم يرون عنه وينهون عنه نعم سوسنا هذا على كيف مدار صلى الله عليه وسلم سوسنا abubuwan ya ba su kariya ya ba su agaji ya ba su iya taimakon da zai iya ba shi har lokacin da mutuwa cutar da ya ke zama abu gani ma'aikata ana kira da ake ya su tabbata a zai ce kunna ila yin maura kalmatu muhajju na kan kayan tsara ka ce la ila yin maura kalma ce da ya kaya da tattama maka hujja da ita ranar kiyama da wahala ce ka faɗa duk da maka hujja da wahala idan ba za su sanar da yau kuma magana da wannan sai sai a Abuja sai sai a kan rabu a kan yadda a cikin kwani yanzu a wani addinin iyaye da kakanni har yi da karshe Abuja da ya ce ya bar shi ya mutu a kan addinin da amma shi ya nan addinin magana shi ne gaskiya to amma da ya shi ba dan kada a ce wa yara kada a ce a gwada ta gane shi da kinke ba da shi sau da irin wannan gudun maya ne a wasu da yake cewa biyar yi ma wasu gaba a hukun ba ana shi ana da ana yana magana allah sallallahu alaihi ya roba ma abu bayan gaba saboda ne tsara ke gina da shi sai rana mutum sai ya yi shi shi wani ya san da alamun da ya kwace kada maka allah ta ala ya tsari ya tsarkake ya tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi babu shirka amma Allah ta'ala yake ce da shi wala ta ruhi ne wa in alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin qul la ba'du wa huwa shahid Allah ta'ala yake ce da shi wala ta ruhi ne والله فتوى الساعة الحقيقة أن يوضع الجوال وهي الذين من قبل يروح المسجد يوقع الحين وعني لئن أشركت لأي إنت على الشركة ذل شرعات على العالم وليوم أقول أشرك لا يبتدي الوقوع وما يدل شرعين وما لا يدل شرعين كان الرحمن ولدا an abu a amma Allah ta ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam in da ake shugaba to ina da mu ina da kai ina da mu ina da ku ina da su wannan ba ta da su shi da ba ta mu ba da su duk lokacin da aka da ka ji da kai ake ba da wani ba kar ka dora da kai a kan wani da aka da wannan zai zama gungun tare mun kira da shirka na tana da hanyoyi daban-daban da take gobara wata da daga ciki akwai neman tsari da wani allah da rahoton da mutum allah da ala ya kare ka daga dukkan sharri masu sharri sharrin yawa sharrin aljanu sharrin waye sharrin wani da rahoton da mutum allah ala ya kare ka sai da wani kare wani allah ko waye wani allah ko waye كن ملائكا ملائكون هم المقربون كما تمثلنا الجواب لا يأتيه ملائكة الله ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم يؤمنون أن تعالى يجد على أن الإمام كان عقبة الشيطان sai mu ce da su sai mu ce da malaiku kuma malaiku waɗannan su su suke bauta ga wanda suka bauta wa malaiku ga malaiku a biyar Allah ta'ala ya ce ya ya ya ga wanda suka bauta wa malaiku ga malaiku Allah ya tafi malaiku ya ce waɗannan su suke bauta da za a ga mutum ya yi shi ya tsuru ya yi wanda ya gudu ce shubhana sai ya ta fada a gare ka an an tsara wani mai da gudu ke ne wani kucin al'amura mu ba shi ɗaya ba su ba ba su kayan ya abu kudanci su ne na aljihu suke fada ba a tsara wani mai da gudu mafi yawa su ya aljihu suke imani mafi yawa su ya aljihu suke imani. Misali, yana da kalitabi, yana da waye-waye yana da waye-waye ya nemi tsari ya nemi waye ta mutum yana sa ranar Allah ta ala ya buɗa mashi sai ya zanto lokaci gama da ba in ba haka wadana da masu ya to da da bai samu ba a zai gama shiga ba ba ba ta yi aka da ala ba ba wani da sama wa gani shiga hukunci ba ne a wani da ba yau ba Allah ta ala ya gara a kuma musulmi malamai sun tsaya a tsayin da ba su sai su sai da wani nuna bayani da shirka a nan nan gurusa ne a halari yake cewa abubuwan ba ya ci da ala mukaddar da su yi mana to da idan akwai shirka ko ba za ya zama a fara wa zuciya ranar kiyama ba su tara da rama النبي بيقول الشيء الذي ولا تؤمن اليوم الآخر يوم لا يكون مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ban musu zama ba kusur ta ai ba musu ne ba akwai bid'a akwai tabbata ne ba saboda kuma da da kuka da shirka neman kai da wani Allah yanka da wani wani Allah a yanka da wani tunda da wani gani ji a duniya suke sawa a musu yarda a ce a kawo kawo ne a kawo makarin a kawo marakan a kawo da wani a kawo wani da wani a kawo a kawo a kawo duk ke da wani kuma ya kuma kuma ce wani yanki a kuma zai da shi kuma da kuma sanya da su zama na ƙarshen mutane da aka ya ce a ba shi kaza baka da aka ɗauko ta a shi yana da da ranar bari sai ce ai na da bari da ya wani da ya ci jawa kuma sai ya kuma sai ya wani da ta ce yau a sama ta ba shi da wani irin ce da wani ce wani wani matakan da ya yi shi cewa yi da shi ya je sarauwa a duniya kuma da duniya ce zai shi wani kuma da ya yi duniya da mai goyi da shi da ya ta haka da yi shuru ya ce mai saka ya je ba ana yi duniya saboda haka yanzu aka tare shi kudin da kudin mota na hawa a jihar nemo a duniya da tafiyar da ake yi da waye da waye da waye ba da irin inda bai ce ba ba da irin lissafin da ba a ba na a samu kwan ba wai kudin kwan ba ko da wani kyau da ya ɗari ya ba da kudin da a ji a samu sai ba wani wannan ya samu kwan na abuwa ba ba wani ne sai ya samu dukkan wani da ka sani لون الحديد لون العراق لون الكويت لون يجدها سيجدها ست جامعة لو قرأت يجدها ست جامعة ست جامعة ست جامعة يعني سنة سنة واحدة جمع دعوة إلى إن شاء الله وعلمها سنة مالك تقوم على الأكل شيء عدم سنة سنة الأمور سنة أزالة سيجدها كمان أنا ما تتعلم ana haka wani sun wanda lokacin da har ce manzo Allah sallallahu alaihi kira a tsakiyar garin Makka har da ce mai ne ce da duniya da wasu daya su abu jihar ne su abu na ne su waye su waye su wa su kudin gudun rabi'a su shaida gudun rabi'a su waye ga irin cikin su da su kawo amma kuma har zuwa yau da an lama a wasu ya kara salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka yana da bidiyoyi masu tarewa Allah ta'ala shi da سورة الأولى هي قوة الرشد الآية هي قوة الرشد يجي أول ما يجب على المكلف تسمية مالي كما أنت الأكلام العزيزة يقول بعض الضعف معلوم بعض ما ترتب إلى ألسنة وتعتبرهم أكثر من وجه مبدئة كما يقول الله yana da cikin mai da shi da yin rantsuwa da matsala kare mutum da wani Allah ko da wani ne shirka لأن على شكل أي رسول ومنه يستوى الرجال فما تحكمه كل الأطفال جنا تشكله يجب تقديم رزق للمحمد كل عيش بعد ذكرى ما يمكن أن يكون مسلم جنة رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزمن الصلاة يعد تجدد فتزمن الصلاة أجل يمشي كفارة دم بعد الصلاة idan aka ce ba ra a rantse da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai yi shi ne afdalu khalqin lahi ala ittiba ba ni tilani amma ba za a rantse da shi ba ra a rantse Allah sallallahu abu na biyu a cikin abubuwa guda uku shi ne sihiri tsari sihiri shi ne ake kira a ko ake kira tsari sun je jamus ya ce ko jamus ya ce tsari da asiri da rarraci da ruwa da ruwa iyo duk haramun da wadda al'awa sini ba haramun da lafiya sini yana kare tattalin arziki na sama sini yana ɗanjama al'umma cikin halin kakasa da rai sai ina da kuma da ya bari idan ba mun da ba annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda aka ko a yake da nake da kuma da ni ta to ba ni da ba ba su ne ba ba ba su ne ɗan fara ba a wurin fir'auna ba su ne alzalar da ba da fir'auna yake da su ba wani irin magana da suka kawai da hawa to haka abin ya dinga suka dinga gane ci makarai daban-daban da sultanoni da sauran tafi iri daban-daban wanda ake shi ana da hanyar tsarwa a goma yan ruwa sun tafi sosai da sosai wani ya tsari ana da hanyar ce da mu ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم لقد قريب من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بما هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول أنت ما نعمل كثير منك ولا تكفر فيتعلمون منه وما يفرقون في بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يملكه ولا يضره ولا تلعنه إلا من اشتراه ما له بالآخرة من خلاق ولبئس ما يرون في أنفسهم ولا يضر يعلمون ولا ما ترون ذلك a lokacin da wannan annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da littafi daga wurin ana da ala لقد قريت من الذين اوتوا الكتاب والتوراة يا زعوني كصوت daga cikin waɗanda Allah ta'ala ya wasu da da yau suke watsi da wannan littafin da aka wasu na tawa da jira a yana suke watsi da shi wara a buɗe can baya su ba ma a wasu da ba da ta ga idan da bane suna da ɗaya da wani sauran kenan amma da suka waka shi a baya ya ba mu wani kuma gwagwarin tafiya su gwagwarin nesa shi ba gwagwarin kusa shi ba suka yi zafi da gwagwarin gani kamar ka ba a taɓa sauran masa da mutane ba da suka yi zafi sai suka mutu ka an ta mamu da shi a masallaci wani da ta sauwa in dai da shi a masallaci sai ya ta sauwa da suka kai wannan littafin Allah wacce ba mai matan da shi ya wuce alamun fuske ba sai suka ba abin da shi ya wuce suke karanta musu a kan mulkin annabi suleiman wani ai annabi suleiman mulkin da ya na duniyar wanda ya yi duniyar aljanu da ana da ana yi roba da aljanu suna iyo a cikin rafi su ɗaya wata abu da suke bukata da iska da ana da ana yi roba da tana tafiya da shi yadda yake so wani ai da tsari ne ya samu Allah rahama suka dingina zalibawa da annabi suleiman Allah ya ce wa ma ta faru suleiman annabi Sulaiman ne ya faɗi walakin na shayatin al-ardh shaytan da suke da shi da kuma da kuma da yake da mulki sai a ce da wani halin ruwa eh halin ruwa ko annabi Sulaiman kaji da shi ma wanda ke ba da wani halin yana da akida yana da kike karin cewa annabi Sulaiman ya yi mulki ne da da su kamar maganin farin jini a cikin zama da hakan ruwa na ruwa ne annabuwa annabi yusufa wani yana tsammanin cewar wani abin da mata suka faɗa mahaja wasu da kuma da yana farkon kari wani ayi tsafi ne shi za ka ke jin suna da hannun annabi yusufa kuma irin wannan abubuwa matsaloli ne da suna cikin al'umma wa'adin mu ne mu tashi tsayin da da duk irin hikimar da aka ta'ala ya yi wanda ya zuwa ta hawa bayan da ya zama kamar gani ba za ka yi a sai da zamana kana girma ta da tana kawai tana hukunci wani ta kwakwalwar da ya yi ta da ke kawai saboda ita a kuntun jaririn da ta yi ta da zama zuwa saboda haka ta kasance mishi kuma ba a kansa na kuma wanda ke ko na wani da kai shi zai fara da kai ciwa har kuwa tun da ana tantana da yaya tana tana da lokaci ba tana da goma ko kuma ita kai ce a ga da mai ba an ga wani da kyau ya wani da karamar matsala ba ce dole ne a tashi a yaki wani al'amura kafin kafin shafe-shafe duk wani al'adu na magudanci na aranci dole a yake babu musulunci babu su musulunci ya ba wanda su sun babban da shi Allah ta'ala tsoro Allah ta'ala ya tsoro sai abu nawa na uku shi ne ƙarfin wasu laifi haramun lafiya mutum ya kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe ta ظاهرين ومادية حقيقة لأن تعالى أنا بتاع شيء يا أيها الذين آمنوا كتبوا عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وكتبنا عليهم فيها أن النظر بالنصر والعين بالعين حسب رأسه غير ولا بهذا تعمر بغير الحال هذا كون ممكن يكاس يتبع الله هذا كون يكشف wannan ba ƙaramin bala'i ba ne wannan ba ƙaramin annoba ba ce Allah ya cewa wala taqtu min nafsin allati harama Allah illa biha kada ku kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe ta ba tare da wanda yake ba wa man kutila mazluma duk wanda aka kashe shi a halin an zalunce shi faqad ja'alna lahu waliyan sultana hakika mun sanya wa dangin mun ba dangin shi wani ƙarfi na musamman su je su nemi jini da wasu amma da lafi ne da kasa wani nan ne fitar da kwaɗa da mama wanda ya shi za a yi wani kasa da kusa da nan wani kasa da wani da kusa da kisa bayanan bayan da kada da kuskura ka zama kana cikin waɗanda za a ga aya da wasu da suka shi kowane kuwa za a biyayya wa kisa a ce an ba mu umarni da kashe wani ba a wannan biyayya ko wani aka ajiye ga shi ko a kashe wani ko a kashe ka da sun ce wannan ba sun ce wa kisa ba kisa shi da sarrafa wani domin yana da rashin ɗaya ne eh, yana magana abin da aka tilasta ka abin da shari'a ta ɗauke maka yana aka tilasta ka shi ne ya yi masa yasa ne a yana yana da ya saki matar da wani gina na kasa shi sai ya tara hanya sai ya ce ko ya sake ta ko ya dafa makwabta a nan da kin da sakinta da dafa makwabta da kafin ne a rage da wani ke ba to da ya sake da wasu kowa an gano wannan to amma kuma ka kashe wannan ko a kashe ka to a nan jinin ku da ne wani da ɗaya ne ba ya yi ba za ka shi a kan cewa a tira kada da manta haƙƙin uku ba a kan a kan rai a yayin uku ne haƙƙi na farko shi ne haƙƙin wanda ya halarci wannan rai haƙƙin wanda ya haƙƙi na biyu shi ne haƙƙin ɗan uwa wanda wanda aka kashe haƙƙi na uku shi ne haƙƙin wanda aka kashe nauke na a duk lokacin da kai kisa biyu ka sani haƙƙin uku ne a akwai haƙƙin ala ta'ala wanda yake shi ya halittu wannan rana kuma bai da kuma ba da kashe ba Allah ta yi cewa ma kana da mummuni أن يدخلهم به إلا خطأ ومن أدخلهم إلا خطأ فتحريم رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن Allah ta rafi cewa wa wanda zai da mutum na kan duk wanda ya kashe mummuni da kuskure ba da zarganci ba da kuskure ba ba abin da ake yi da kuskure shi ne kuskuren da shari'a ta yadda shi a matsayin kuskure ba kuskuren da kai ko wani kuma muka fi cewa kuskure ba ne da zai misali mutum wanda ta yi na da wani da ke ɗaura shi ya rage shi da yi wani da yi da wani da ke ɗaura a ce da na ɗaukar bukar kasa mukaddara tana ɗaukar goma a wasa hamsin shi ne asalin ƙa'idar da mai motar ba dole da iyo motar ya ce da mutum goma da wasa da kan tari ne wasa mutum goma da wasa ɗari yau ne na a da sun zama da yake na sannan na wani zuwa ne sai ce kowa ya wani da wasa goma zuwa ne da bayan a yi ba zai ke ko da kai ko na mutum za ka je Lagos daga sun zuwa wata a wannan zai da ya yi sai ta wuta za a kira ka na hatsarin in yi ba wani kiyaye kuskure eh kuma shuru gangan kuma kuskure ana da so wannan motar da mai motar kiyota ya ce a awa daya za ta gudun kilomita ɗari a awa daya sai ta gudun kilomita ɗari sai ta kada mutum a wannan wurin ولا يرجعه فإذا فقد وصلت أقول والله لا تدرون إذا وصلت إذا جاهز والله من يجمع والله تعالى سيما جاهز أنا أقول أكمل والله تعالى تعالى ربنا بإذن الله تعالى أن نذكر هجرات الله مولا كانوا كثير أما أن يقول إنه سكايدا وتسلك يوم الله عنك نجوا كان عليك إسكان كأن يجب أن ko ya kalla mun da kuke ce da sarki saboda ka kisan da yake da kuskure shi ne kisan da shari'a ta ce ke da kuskure ba kai ko da kisan ce da kuskure ana da ala kiyaye ko ya ce mutum da mutum hakki da farko hakki Allah Allah ta ala ya ce mu ba da mu'mina Rabbul alamin ya ayyuhu wa mu'mina sai yanta bai ya ce mu ba alma mu'mina ya koyarwa mace koyarwa da mace koyarwa da mace shi ne abu da zai yanta idan bai samu ba yana da ala da ba a san hayo ya ce ko wanda mai jin fasiyamu shahararri mutatabi'ani tawbatan min Allah sai ya azo watanni biyu a jere wannan ne wani zuwa da gobe Allah ta'ala kuma da gobe Allah ta'ala wa kana Allah أما الآية ما كان المؤمن أن يبلغ من الأرض وما كان المؤمن أن يبلغ

da kuma diya da zai mika da dangin wannan wanda aka kashe illa an ya sauka ku sai dai da sun yana hakkin wace ba hakkin wani shi na yanka daga in ba a ba a yi haka da wata sai kuma hakkin yan shi ne a yi a ba su diya kuma wani da kyau na sai hakkin rawa shi ne hakkin wa shi lokaci ranar alkiyama zai shaƙo wuyan wanda ya kashe shi ne ya ce ya Allah ya tambaye shi don mai kashe ne sai yi bayanin kamar da shi alkiyama saboda wa za a ɗauka haya wa ya zai wa zai sa kashe a irin wannan hankali ya je ya kisa wannan ba kisa da kuskure ake magana ba ma kisa na mutunci ba kisa kai haramun kisa kai haramun kisa kai yana cikin abubuwa wanda masu halakarwa wannan niyyar da aka ce mutum ya fiya kayan nan ke bace ba sai ta fiya da dai ku kuma shi da shi Allah ta tsawo kisa kai ba shi da shi mutum ya fiya ya sa domin da ya kauce ma kisa da ba kishi kashe rafin musulunci ya bai ma rai tana da kulawa ta musamman kulawa ta ke da da ayoyi da ke domin duk mutumin da ya zama ya dauki wani da ya yi kowa da wani shi ma za shi ma za a yi kura da ya aji ba duk wanda ya zama ruka daga cikin kumanta zai taɓa ma wani ya san shi ma za a taɓa mashi za a zama yi haka da kuma wani wani wani ce kare Allah ta'ala kai al'umma musulmi daga shiga ya sun jirin wannan hali sai a wani shi ne ahalin riba cin riba kudin ruwa abinda kuma jera da turanci kuma yake so wannan haramun ne shi ka wannan ba shi ke yi wa tattalin arzikin kasa lokudai lauta kankanin lokaci kasa da ba ta da talauci idan tana mu'amala da riba riba yana lalata kasa riba yana sanya gudana cikin al'umma Allah ta yana cewa an da dina ya fi nuna riba la ya kuma illa da ma ya kuma da ke da farkon shekaru da ba ذلك بأنه قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا أما تعالى يقول أن الذين يأخذون الربا dukkan waɗanda suke cin riba kuɗi da ruwa ya halin su zai kasance ranar aliyara tambayar da za ta ya halin su ya za a kalace su ranar tashin aliyara ta kai ranar tashin aliyara ƙwarya da ƙwarya riba in ta ba ku shi ba shi wa ranar kowace rai za ta ɗaya da ɗan uwanta kowace rai mutum su hujja kowace rai ta da ke da irin Allah ta yake cewa la yaqumu illa kama yaqumu alladhi takhaffafu ash-shaytanu min an-nas ba za yi ninke ba ba za su tashi a hannasabar su ba sai dai kamar mutanen da ba ba ya tsaro su suke da bugu a jini ya kuke da ranar sai ke fiye da kasancewa ya tura fara ya ana tare da yi al'ummar su ne wani yana yake ciki كل هذا الذي كان لا تشعر الجراحة ده بقى كان إليه رسول سنة تقولون الدنيا ما تشوف إليه بني ولا منه ما تينا أعتذر حالة تنكسر فصفورين ولا منه ما تتكلم حالة تنكسر حتى لا يانا سوى يمحق الله الرضا حتى يانا قام على البركة لتوكيد لأي محاولة بالنسبة أي محاولة بالنسبة أنا أنا حالي ما تعبت عبرت أنا ما أعمل الملك وجود أنا أنا أنا أنا أنا أنا أعجلي أعجلي أعجلي زي ما أقول لك أنت مال ولا زلك أقول لك أنت غير حال جمايا حال جمايا وما عليك من ربا يرفض أموال الناس ولا يرفض الله وما عليك من زكاة من الله وأولادهم من زكاة tattalin arziki da ya afka wa duniya a ƙarshen wata shekarar ta wuce abu na farko da suka yi abu farko da suka shi ne sun rage kashin da ya wuce da biyu na rumen da suke fara a shi ya sun tsawon da illa ce a harkar kasuwanci shi ne da mataki na farko da aka ɗauka da mun fara farko da tattalin arziki aka rage ɗaya wuce da biyu na rumen da ake saboda wannan ribatan da ake amfani da ita su daman yahudawa da ana da ana cewa da hada da labawa su yana da cewa saboda mutum da isra'ila alaƙi da da wani tsoron bayan Allah ta'ala ya haramta wasu abubuwa da yawa saboda cin riba da suke yi amma da suka tashi faɗa wa mutanen su sun suka ce ba zai ba zai suke ba da ta'ala haramta su domin haka ya ta'ala ya ce kun fa'ala ta'ala shi ne da isra'ila كل الطعام هو ما ذكر على سبيل المستعين لا ولا رأس إنما هو إسرائيل على نفسه من قبل أن يزال الطعام سيكون أبو إسرائيل أبو النبي رسول الله فرقش شيكاين أبو الحرام أما سوى الطرس أما سوى الطرس أما سوى الطرس كل ما يفعلنا كان تعالى حرص نصر الرجوع اليوم وعلى الذين ماتوا حرمنا كل ذنوبهم ومن الفقير والغنم حرمنا ان الا وحملت ذنوبهما او الحوايا وما اختلط بهم ذلك بينهم بغي فما تكفي الله تعالى يا رب يا رب نصر الرجوع لذلك يتوافق كل من الذين ماتوا حرمنا عليهم طيبات لهم وبشدهم سبيل الله كثيرا وأعطيهم الربا وأعطيهم الربا لهم يستيقظ الأرض الربا وقلبه أن أيضا غلط amma suke karɓar ruwa suke cin kuɗin ruwa wannan kuɗin ruwa ya zama kowane yare kawai ne gumi ne talaka ne ko da shi ne kowane irin yadda na shi wani da damuna wanda da suna cikin ranar kakanin gari sai ce ga ga mulu guda masara da damuna a wani amma rana duk wani sargari duk wani tsada duk wani yana a cikin sargari sargari suke haramun ne ce kuɗi ne haramun ne ba shi da ruwa haramun ne komai duk abin da yake alaƙa da ba wani haramun Allah ta ala ya kuma musulmi a wani wannan shi ne abu cikin abubuwa guda bakwai masu halakarwa riba tana halakar da mutane tana halakar da dukiyarsu idan dukiya ta halaka al'umma da za Allah da ana ya san da dukiya da mutu zama ƙarfi ga ɗan adam ka zama akwai da rayuwa ta ɗan adam idan ta lalace ɗan adam zai samu kashi abu na biyar shi ne akulu malikin ciki cin dukiyar maraya Allah sau cin dukiyar maraya abu na maraya na dama kuma na dama na kuma dama dama dama kuma wane ne maraya mutumin da ba ya shi da ku kafin ya balaga wanda shi ne maraya shara'a sai a wajen da suke gada da abin da ke nemo maraya ne koran wani da tsoro mutumin da mutumin da mahaifin shi da su da abin da bayan da amuru kuɗe waɗanda alamomi da na magana su da ɗan da wani na magana na na farko wani mara na farko wani mara idan wani mara ya ce mutum mace ne wani mutum wani wani da shi ya magana ya yi mafarki ko da wani ba wani wani ya magana

shi maka da alamu ne shekara uku ya taba na bai gana da cewa kai ba ba da ba malaka suna cewa mu ba ba da ke ba saboda na a musulunci shekara goma sha biyar ne ba shekara goma sha takwas yanzu kana da kai shekara goma sha to wannan da mata su kuma ganin al'ada amma kayan da muka ɗauka wai mace sai ta yawo da ta ta balaga sai ga ba ka cika azumi ba ka tsalla ba ka waye ba ka waye wai sai na yi aure ko ba ka yi ba